Tona asirin maƙiyinki shine babban abin da ya kamata ki sa a gaba. Kin fahimce ni? Eh, amma na fahimta. Yau wato Allah ya sauke ki lafiya. Amin amma. Ba ta haihu ba sai gurin goshin asuba inda ta haifo 'yarta kyakkyawa kamar uban ta yi kaki. Na amma ta rungumi 'yar ta yi mata addu'o'i. Bayan sun dawo gida amma da kanta ta kira liman ta roƙi ya yi wa 'yar ba, inda aka sanya mata Fatimatus zara'u. Sunan mahaifiyar Zulaihat, hakan kuwa ba ƙaramin daɗi yau ummi ba. Ta yi ta yi wa Amma godiya inda ta ce za ta kira 'yar da Fadiya. Amma ta ce ba ta yarda ba in har aka samu 'yar Fadiya, to ubanta zai yi saurin gane ta idan sun haɗu. A nan gaba in kuma kin shirya wa hakan to nisan ban da matsala. A'a Amma, to Arifa fa. Ya yi sosai ma ko Allah ya sa ta tashi da sani, ta kuma kasance mai aiki da abin da duk ta sani. Amin amin Amma. Maƙota suka ringa shigowa gulma an ce ta haihu su dai ba su taɓa ganin mijinta ya zo ba, tunda suka tare. Mm, wai su za a rainawa hankali kawai ta yi cikin shege ta zo ta haifi a unguwa. Amma ta yi iya bajinta don ba ta bari mai jego ko jaririya sun nemi wani abu sun rasa ba ko da wasa. Ranar suna raguna biyu Amma ta sa aka yanka sannan ta yi sadakar abincin da ta yi oda. Maƙota kowa ya ci ya sha sannan aka bi su da ƙullin naman suna. Akif dai tun da aka ɗaura aure aka kawo amarya bata sake ganin idon shi ba. Yana can sashin shi tana nata. Kuma yanzu saboda tsaro ma garkame ƙofar shi yake kar ma iya yi ya kawo ta inda yake. Ko hutun amarcin ma ko ba su yi ba suka koma ofis. A hankali Anti Murja ta ringa cusa ta gurin shi shi kuma baya so ta ringa ganin yana wulaƙanta ta. Don haka ya daure yake ɗan sauraron ta in yana cikin daɗin rai. Sai dai ko da wasa a gida bai taɓa yarda ko magana ta haɗa su ba ko gaisuwar ta bai fiye ba fiya amsawa yake ba. Tun Anti na sa ta yi ba don ta yi niyya ba har ya zamana da kanta take yin abu don ganin ta burge shi. Fatanta ta samu gurbin ƙawa ko abokiyar shawara a rayuwar shi amma kan sam ya faskara. Don wani zubin in ya ce mata in ta wani abun har tsoro yake bata kamar koyaushe. Yau ma girki ta ta kawo duk da ta san baya ci amma kullum sai ta kawo mai ofis. Sallamar ta ma a iya leɓe ya amsa. Hakan bai dame ta ba ta gaishe shi abinci ta zuba ta kawo ta aji ko inda take bai kalla ba. Ya nuna abincin ya mata alama da ta fice da shi. Maraina sai fuska ta za ta yi magana hakan ya harzuka shi wato mata fara raina shi. Sau nawa zai faɗa mata ta fita a rayuwar shi? Get out, my friend. Ya faɗa yana nuna hanya. Kafin ya ɗaura da in kin mance sharaɗin auren ni bari in tuna miki. Na aure ki ne don in nuna wa duniya ba wai don zan so ki ba. Na faɗa miki ba na son ganin ki a rayuwata. Amma na ga alama kin gaji da wannan auren bogin ne don haka gara in sallame ki. A'a wallahi ba haka ba ne don Allah ka ya ba zan ƙara ba. Na yi alƙawari in na ƙara na yarda ka sake ni. Shiru ya na ɗan lokaci. Anya ba abin da yake tsoro ba ne zai tabbata? Kar fa yarinyar nan ta fara son shi in har ta fara son shi kenan ya cutar da rayuwarta. Dan shi ba zai taɓa son ta ba balle ya karɓe ta a matsayin mata. Dole ya wa shi baƙin fenti a gunta ta haka ne kawai za ta tsane shi. dawo kai ya yi ga ashe ne ta gudu, wani murmushi ya da shi kaɗai ya san ma'anar shi. Duk wani salon rashin mutunci Akif ya ringa ƙirƙira yana kaftawa Hajara a ofis, don kawai ta gaji ta ce ta haƙura da auren ya sake ta. Sai dai duk abin da ya yi mata sai dai ta yi kuka ta share hawayenta ƙarshe ma ta ba shi haƙuri. A haka lokaci ya ja ba tare da ya shawarci kowa ba. A Kano kuwa Amma da Ummi sun da mai hankalin su gurin renon Arifa. Gara Ummi kan yi kara Amma kuwa Zallar soyayyar da take ba wa ‘yar da uwar har Allah ya sa suka yi arba'in. Nan Ummi ta matsa kan Amma ta koma ta duba lafiyar sa ba don Amma ta so ba sai don ta san Ummi ta fi ta gaskiya. Ta yarda ta tafi don ganin ta ci gaba da zuwa lokaci bayan lokaci. Daga nan ta ci gaba da zuwa lokaci bayan lokaci tana duba lafiyarsu. Kafin Arifa ta fara wayo, ganin yarinya ta fara fuskantar tsangwama a fuskar mutan unguwa ya sa Amma dawowa da zama Kano kacokan. Lokacin Arifa na da shekara uku a duniya tuni aka saka ta a makarantar ta Tafis saboda tuni ma ta yi nisa a karatu kasancewar ana yi mata kullum a gida. Mun san dai yaro da an ɗan buɗe gida da sunan aike zai yi wuf sai ta yi wuf ta wuce ta fice. Ta je gurin yara ta yi ta kallon su suna wasa sau da yawa haka za su dako ta. ran har da jifa sai da Amma ta da gaske ta nuna cewa duk wanda ya sake bari ɗan shi ya doki jikarta sai ta kai shi "police" ya yi kwanan can. Da haka ta samu sauƙin abin. Sai dai kuma abin bai yi nisa ba suka ci gaba. A haka rayuwa ta ta gara musu yau daɗi gobe ba daɗi. Tana shiga shekara hudu amma ta sa ta a wata makarantar da da ke ji da tashin ilimi da kuɗi. Duk dan da ka gani a makarantar to ɗan wane ne da ya amsa sunansa. Arifa ta shiga makaranta a sa'a don sai da gaba ɗaya makarantar suka shaida ta. Ta amsa sunanta ta masaniya ta zama duk wani malami da ɗalibi ya san da zamanta. Hakan ya sa take burge wasu wasu kuma suka tsane ta, kuma tun a aji ɗaya Allah ya haɗa ta da aminiyar ta Abida. Har kawo yanzu suna ta ba su taɓa samun matsalar da ta raba abotarsu ba. Duk da kuwa suna da halayya mabambanta, wannan shine taƙaitaccen abin da ya faru bayan barin Zulaihat gidan mijinta, Aƙib kenan. Abinci suke ci da Amma ta dafa musu don ta hana Ummi girki saboda abin da ya faru. Sam Ummi ta ki ɗagowa ta kalli inda yake saboda tana jin yadda idan shi yake yawo a kanta. Tuni kofi ɗin da aka ajiye mishi ya fara wucewa ganin haka ya sa Arafa matsuwa kusa da shi. A hankali ta ringa ba shi har ya shanye ba tare da ya ankara ba. Arifa ce ta tashi tana wata doguwar hamma kafin ta ce amma mu je mu kwanta ni kan barci nake ji. Good night Angel, good night Ummi. Kafin su amsa suka ji amma na musu sai da safe saurin tashi sai Ummi take shirin yi yasa kafa ya take mata kafa. Dole ta koma ta zauna. Sun fi 20 minutes a gurin ba tare da wani a cikin siya tashi ba sannan ita ta ƙi yarda su da ido da shi. Gana hakan ya sa shi ɗaga mata kafa, ya tashi ya bar ta a gurin. Ɗaki ya je ya kasa zaune ya kasa tsaye. A yanzu da shi ita ce ta ina zai warware wannan cukurkuɗaɗɗiyar cakwakiyar. Ina ne bakin zaren? Gaskiya bai yi wa Nur adalci ba, ashe duk abin nan da ya faru ita ce abin a tausaya ma fiye da shi. Ita fa ko ɓari ita fa ko bari ta yi wa 'ya'yanta Salama bai yi ba. Sannan Big Sister me yasa ta ɓoye mai duk wannan abin? Anya kuwa tana son shi? Ta san cewa inda za ta sanar da iya abin da ta sani akan wannan lamarin da duk abin da ya faru bai faru ba ta fi kowa kaso a wannan lamarin kuma dole ta karɓi hukuncinta dole ya nuna mata abin da ta mai ba soyayya ba ce ba asalin soyayya kansa kaso abin da masoyinka yake so ko da kuwa kai bai kwanta maka ba to ita ta kasa ta so abin da yake so ta kuma riga ta san mahimmancin abin a rayuwar shi amma ta gwammace ya kare rayuwarsa cikin ƙunci da dai ta ajiye ƙiyayyarta ta taya shi son abin da yake so kai ina wannan ba so ba ne i'm so sorry ban san ya zan sa kalm amma bari akwai mutumin da yake halitta da wani irin hali misali a ce ina da ƙawa to ba zan taɓa son wani ya zo ya raɓe ta ba ko da a ce ina da ‘yar uwa na shaƙu da ita to ba zan so wani ya ringa raɓar ta ba Allah ya sa A daren ranar da ƙyar ake ya barci bayan ya kira barista ya faɗa mai komai da aka faɗa mishi. Dude, shi ne kake zaune a ɗaki? Da Allah malam go to your wife, she need you the most. Ba zan iya ba, ni fa kunya na nake ji wallahi. Ka sani na mata rashin adalci fa da yawa. Ka san falin 'yan kayanka. Ka fa san halin 'yar kayanka ka je kawai malam tsakanin mata da miji fa sai Allah. In ka ji kenan in kuma ka ki kai ka sani ka bari sai wani ya sake zuwa ya shiga tsakaninku. A'a ba malam, ayya sun sai dai mutuwa kuma. Salama suka yi Akif ya tashi ya sake watsa ruwa ya fito ya fi sai dai ga mamakinsa ta kulle kofa Haka nan ya baro gwiwa a sake. Amma da Arifa dama suna laɓa suna zaman jiran sanda ya zo suka ga ashe Ummi ta rufe ƙofa. Takaici ya sa suka ji kamar su je su ɓalla kofar haka suka haƙura suka yi barci. da takaicin. Ummi ko wani irin haushin shi ne ke taso mata akan yadda ya kasa yarda da ita. Shi yasa tana shiga ɗaki ta kulle ƙofar ta maganin ciwon ciki. Ta sha ta yi kwanciyar da ta yi ta faman juyi kafin barci ya ɗauke ta. Washe gari Arifa ta so magana amma ta kwaɓe ta ta ce ta bar su don kansu su shirya zai fi. Ba yadda ta iya dole ta yi shiru amma ta ci alwashin dole ta gyara tsakaninsu kafin su koma Najeriya. Da haka bayan kwana biyu ta langaɓe da lokacin ganin likitan da ya suka je dakto ya tabbatar musu cewa ba fa a ba a samar mata dono ba don haka rayuwarta ba za ta wuce shekara biyar ba. Dokto, is there no other way? Akwai mana hanya mafi sauƙi ma kuwa. Wace hanya ce? Ku sake haihuwa kai da matar ka, shi kenan ita ta samu dono ɗin. Can you guys do that much for her? I can give my life for her. What about you, ma? Murmushi kawai Ummi ta yi, ta tashi ta fita. Don't worry, doctor, she will do it. She is very shy, that's why she left. Doctor, ya ce, do you need any help? I mean, man to man? No, doctor, I'm very okay. All right, all the best. Thank you. Haka yarinyar nan ta naɗe har da su barin wasiyar ƙarya wanda hakan ba ƙaramin ɗaga hankalin iyayen biye ba. Suna zaune da daddare bayan sun gama cin abinci ta kalli Ummi cike sigar roƙo ta roƙowa ta roƙo ninta kafin ta ce Ummi don Allah ki yafe wa Angel. Ko ina da rabon ganin ku as a happy family kafin na rasu. Habibti na yafe mai ke ma kin sani tuntuni na yafe mai tun kafin ya san ma da yayi laifi. Ya kike so na yi ke ma tafiya za ki yi ki bar ni? Babu inda za ki, ai cuta ba mutuwa ba ce, kuma ko da kowa ba zai taimaka min ba, ni zan ci gaba da cikiyar dono don in ga kin samu lafiya. Amma kin ga dai yanzu ma so yake ya ce ni ce ban so ta samu lafiya ko? Sai hawaye tashi ta yi ta bar falon da gudu tana kuka. Hararar shi Amma ta yi kafin ta ce tashi ka wuce gaje ka lalace ta tunda ka iya sa ta kuka. Ganin bai motsa ba ta jefo shi da fulo da sauri ya tashi hanyar ɗakin shi yake shinyi ta ce ko ka wuce ka ba ta haƙuri ko in saɓa maka. Yanzu shi kenan ni Amma ba kya so na ke dai kullum Kullum Nur kawai kika sani, ungwanan. Tamara tana ware mai yatsu biyar, dariya ya kawai ya wuce sama gurin matar shi. Zirga-zirga ya iske tana yi cikin ɗakin bakin gado ya samu ya zauna. Hakan ya sa ta yi tsaye. Tana kallon shi still. Lallaɓa ta yawi cewa shi fa bai ce ita ba cewa yayi ni dai ya isa in dai ka zo nan maimaita abin da ka ce ne to ka tashi kawai ka fita. Ta faɗa tana nuna mai ƙofa. Tashi ya kamar zai fitan hakan ya sa ta juya baya ta ya fara zubar da sabon kwalla Sai kuma ta ji ya rungume ta. Ajiya zuciya suka sauke tare sun ɗauki tsawon lokaci a haka kafin ya juyo ta. Ya zama suna fuskantar juna hakan ya bashi damar kallon cikin idonta hannu ya sa ya lakace hawayen da suka zuba. Ya yarfar kafin ya dawo da hannun shi kan fuskarta yana zagayewa cikin wani salon wanda ita kuma waiwayi take jin yana mata. Hakan ya fara saukar mata da kasala, ɗago fuskar ta yi ganin ta kauce daga kallon cikin idon shi. Suna sake ido, ya haɗe bakinsu. Ya ce, Sorry for not trusting you. I'm sorry for not believing you. I'm sorry for all the trouble I caused you. Ya sake mai da bakin shi cikin nata wannan karan hana shi cirewa tai. Sun ɗauki lokaci a haka sai da suka ji kafafunsu na neman gaza ɗaukar tukunna suka zube a gadon. Suna mai da numfashi. Kallon kallo suka tsaya na ɗan wani lokaci kafin Ummi ta tashi kamar wacce aka mintsina. Hannun shi ta ja ba musu ya bi ta bata tsaya da shi ko ina ba sai kofar ɗaki. Kafin ya ankara ta tura shi waje ta maida ƙofa ta rufe. A hankali ya ringa ƙwanƙwasa ƙofar amma fir ta ƙi buɗewa dole ya juya ya bar gurin don ya san dalilin ta da yin hakan. Ɗaki ya wuce don bai samu su a falo ba hakan ya sa shi ɗauko wayar. Test ya tura mata kan ta kunna datar wayarta don haka shi ma ya kunna tashi. Sai da ya kira ta ganin shiru ba ta hau ba tana fikin ta shiru ba tare da ta ce komai ba. Jin hakan ya sa shi faɗa mata ta kunna datar wayarta. Ya eh, yi call ɗin ba tare da ya jira amsar ta ba. Assalamu alaikum. Nur sarkin tsoro. Zulaiha ta ce, Amin wa alaikas salam. Wayaushe za ki girma ne ki bar tsoron tsiya? Ni ba ma matsoraciya ba ce. To in ba tsoro ba me yasa kika kore ni? Shi kenan kuma sai an mata ga ka zo ka shigo ka daɗe? Yarinya kenan to ai da ta turo ni ke ba ki san so take in Ni dai ba zan iya ba, ba ruwa na. You see yourself, you see yourself. Sai an yi magana ki ce kin fi kowa son lafiyar Little Princess. To ta yaya kike so ta warke kenan? Dole ki cire kunya, ki manta da kowa, kullum ki bar ni in yi aiki kamar sau goma. A'a Nur, ka dai manta kawai. Kashe ni kawai ka huta. Kwantar da hankalinki, ba wani kashe ki da zan yi amma for sure sai kin ba su labari. Hmm. Ban san me ya haɗa ni da magana da tuzuru ba. Ni sai anjima jima ka ga tafiyata. Nur, wallahi kika sauka zuwa zan yi babu ruwana da kunyar ki ato. Dan ƙwanƙwasa ƙofar zan zo in tayi kin san dai kuma ba su yi barci ba ato. In ma sun yi zan yi bugun da dole su tashi. Ni fa barci nake ji. Bari in zo in miki to. Ni a'a bana so ni dai ka bar ni kawai na yi barci please in kwanta. Lazy bone, je ki kwanta ki kwanta, amma sanda za ki tashi you see me by your side. Ko? Da na maka kyauta mai tsoka. Ko? I promise I will be there. Ina jiran ka Daga haka ya gashe datar wayar shi, lambar Amma ya kira ta ɗaga ya tambayi jikin Little Princess ta ce mai da sauki Amma bari in ɗan yi magana da ita, oke kawai ta ce mai. Ta mika mata wayar, hello Angel, Assalamu alaikum. Aminu wa salam My little princess, ya jikin naki? Arifa ta ce, Alhamdulillah, to masha Allah, please can you do me a favor? Anything for you, sweetheart. Ok, na gode, ki je ɗaki wurin umminki. Make sure in ta yi barci da kamar 30 minutes sai ki kira ni. Ina fatan kin fahimta. Don't worry, na gane. Sai me no, kar ki damu, ban so in wayar da ke, I will take the trouble. I will not mind helping you da create the room for her. Shiru ya kafin ya ce okay na gode sosai sai na ji ki. Fita ya samu mai kula da al'amuransu ya mai bayanin abin da yake bukata ba tare da ɓata lokaci ba. Ya kai shi supermarket mafi kusa suka siyo suka dawo. To masu sauraron a zamu da aka ci gaba da kasancewa tare.